da tara ga watan afrilu 2026 miladiya ci gaba da mu na tafsirin alkur'ani mai girma kuma da aka saba muna karanta wannan littafi na aisar tafasir da kalamin aliyu kabir wallafar الشيخ Abubakar بكر جابر Allah الله da Rahama kuma kafin كافن mu hutu a. alamu suna nuna mun kwana a shafi na goma sha tara haka ne za mu tashi a aya ta takwas haka ne cikin wannan sura mai albarka suratu al-baqara Allah ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum ubangiji ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin alkiyama amma Allah da kansa ya ce wa mahum bi mu'minin ba mummune ba ne. imanin nasu ba na gaskiya bane saboda me kamar wani mai tambaya ya ce ya za a ce sun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama kuma a ce ba mummune ba ne? bane Allah ce yukhadi'una Allah wal na amanu saboda suna yaudaran Allah ne da waɗanda suka yi imani da imanin da suke yi yaudara suke yi Allah ce wa ma yakhda'una illa an anfusahum wa ma yash'urun ba kowa suke yaudara ba face kawunan su amma su din ba su san kansu suke yaudara ba suna tunanin suna da wayo suna wa Allah wayo suna wa annabi wayo da sahabbai amma kuma kansu suke yaudara ubangiji ya ce fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta an gane ko za mu ji wasu irin cuta ce ita cuta a cikin alkur'ani iri biyu ce akwai maradu sha'awa, wato cuta ta sha'awa sha'awa dai da kuka sani wanda Allah ya sanya wa ɗan adam namiji ya sha'awan mace mace ke sha'awan namiji idan mutum yana da cutar sha'awa shine ko muryar mace ji sai ya waiga yana jin daɗin magana da ita tana jin daɗin zance da shi ba mijinta bane ba muharraminta bane wannan haramun ne cuta ce ta sha'awa Allah ya yi magana akan wannan cuta cikin suratul azab yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun ya kuma san annabi ana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana magana da sauran matan duniya ne matan mummunai wato wannan aya kitab ne khassun urida bihi al-am wato magana ne a keɓance da matan annabi ake amma ana nufin dukkan sauran matan mummunai ya ku matan annabi da mummunai matukar kun ji tsoron Allah kar ku rika magana kuna sassauta murya na jan hankali an gane ko idan kuna yin haka wanda ke da cuta a zuciyar shi sai ya yi sha'awa ya yi kwaɗayi kwaɗayi mai ya sa ran kila san shi kike kila zai ɗan kaɓa ki kila zai ɗan in ya taya za ki amsa an gane ko an zo neman mijinki baya nan kamar yadda kullum muke ta buga misali wani yana nan a'a baya nan yaushe zai dawo ni ma ban sani ba ka kira shi a waya zai gane cewa wannan babu wurin wargi ba ne amma an zo ana neman mutum ke wallahi ba ana sai ji kina nan gobe murya sai ɗauka wannan akwai daɗi muryarta to yaushe zai dawo wallahi ni ma da sai ba to ko za ka jira shi shikenan daga an samu dama shaidan sai ya buga zuciyar ya buga zuciyar sai ga an samu sabon Allah Allah ya kyauta da Allah ce karku irin wannan kun ga anan Allah ya ce wanda ke da cuta a zuciyarsa sai ya sha'awa sai ya kusa sa rai Allah ce wa kulna qawlan ma'rufa ku kuɗi magana mai kyau in za ku yi magana to kun ga wannan nau'in cuta na farko kenan a Qur'ani akwai cuta ta biyu ita ce wannan da take cewa fi qulubihim marad ma'ana shakkun wa nifaq shakka da kuma munafunci cuta ne mutum ya rika shakkan gaskiya hanya wannan qur'anin ma daga annabin nan Allah ya aiko shi kuwa ko ko mariya ne kudin shi kirkiro shi ne ya za a ce kaza kana shakka akan abu wanda akwai munafunci cuta a cikin zuciyarka Allah ce to wannan cutar da ke su fa da Allahu mara, sai Allah ya ƙara musu wata cuta kan wannan cuta da ke cikin zuciyarsu kuma a lahira walahum azabun alim suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibun saboda abin da suka zance suna karyatawa wannan fassara ce ta ba baki in baka manda ka kamar yadda muka saba to sai sharhin kalmomi da malam ya kawo malam ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane an gane wannan ko wannan daga cikin mutane wato jinsin mutane ba ana nufin duk wani mutum ba amma lafazin annan, wato kalma ce wacce ta kunshi wato mutane da aljanu an fahimta annas za ka ce annas mutane da aljanu halittun Allah gaba ɗaya ana ce musu annas jinsin sakalai domin kamar yadda a cikin mummunai mutane akwai mummunai to haka a cikin jinsin aljanu ma akwai mummunai yadda a cikin mummunai mutane akwai munafukai haka a cikin ma aljanu akwai munafukai so dukkan waɗannan akwai su kamar yadda yake cewa anna minna almuslimun wa anna minna alqasituna wa minna to in nan yana nuna akwai su akwai mu akwai mu to in aka ce annasu da wannan lafazin yana nufin dukkan nau'ukan nan guda biyu an fahimta amma idan aka zo aka ce insu insu al'ins to yana nufin zallan mutane babu aljanu a ciki idan aka ce aljinnu yana nufin zallan aljanu ba mutane a ba aljiba ba mutane a ciki amma aka ce annas to ya hada kowa da kowa shi yasa ma da za ku ga cikin suratul suratul ikhlas yace qul a'udhu bi rabbi na. annas din nan ba ana nufin mutane kadai bane dan a cikin masu da sai ce minal jinnati wannan sai rabi su saboda haka yanan ya ce wa minan nas wannan tab'idiyya ne ba duk wani mutum bane ba duk wani aljini bane amma ana samu cikin mutane kuma yadda ake samu cikin aljanu man kulu wanda za ku ji mara shi ta ce ba'adun nasi wasu daga cikin mutane an gane wannan ko wanda me suke cewa suna cewa ne amanna billahi man yaqulu amanna billah wanda suke cewa sun yi imani da Allah Manan imani da Allah da suke shine itaqadna mun yi itiqadi mun kudurce a cikin zukatanmu Allah ilaha illallah cewa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah a zukatansu fa haka suka kudurce wala rabba siwa kuma sun kudurce cewa babu abin bauta an ba Allah ba sun sun yarda da wannan idan imani tasdiq al-jabr bi mujarrad Allah ta'ala domin imani shine wato gaggatawa na dole biwujudillah da cewa lalle akwai Allah rabban wa ilahan shine abin bauta kuma shine mahalicci mausufan bil kamal wanda ya sifantu da kamala munazzahan an kulli naqsan wanda ya zamanto ya karkaku akan dukkan wata tawaya Allah bai da wata tawaya yanzu da aka ce ga shugaban kasa na kowace kasa ne za ku kamar ya samu da abin da yake so a yi ba haka bane shugaban kasa yana da duk abin da ake so amma yana da wata tawayoyi da yawa ya ce daga cikin ta yana gajiya yana jin bacci yana fitsari yana ba haya ko ba haka bane yana tusa ko ba haka bane haka sarki aka ce ga sarki yana bayan gida yana fitsari yana ba haya yana tusa yana gajiya yana yin bacci irin wa'annan abubuwa ne da za ku samu na ƙasa ne duk kamalarsa yanzu duk kamalar mutum wallahi tallahi da adam da zai caba cikin shi ne ba haka bane shiga ga wani mutum ya burge ya an mai nadi saboda tsabar sarauta ga fadawa an daga tuta ana ta busa algaida amma yana ta dauke da kashi a cikin tsera yau ba haka bane wallahi kuwa haka ga wata hajiya irin ta ce ta katin ba ana ta mata fadanci amma cikin ta kashi haka haka dan adam haka Allah ya yi wa'annan abubuwan da kuke kallo kun ga wannan tumbur da Allah ya sa wa dan adam wallahi nan ne tawayar ta take in ba ku sani ba to sai wanda ya fara faɗin wannan shaytan wallahi shaytan da kansa ba aka halicci annabi adam shaytan ya rika zuwa yana zagaya shi yana jin kaushi an halicci dan adam yana ta kallon shi ya wuce irin za a yi wuce sai ya kalla wannan kawai dai yana ta amuli kawai ta sai ga yana da ciki yana ganin dan adam annabi adam da ciki su ca ah, ya ba zai iya koyo ba ai kin da dai aka mai ciki to matsala ka zo ba zai iya nan da nan zan gama da wannan ba shi yasa annabi sallama yake cewa dan adam bai taba cika wata jaka ba sama da cikinsa jaka ce ita kika dinga tura mata kina tura mata kina tura mata tana gudewa tana cika annabi ya ce ma mala a jawfu na adama wi'a a sharrin ne matsani dan adam bai taba cika wata jaka ta sharri ba kuma da cike shi yasa sai ce bi hasri bi'in mutaimatin ya ishi dan adam ɗan lomomi kaɗan ya tada komatarsa ya kunna bihi sulbahu ɗan lomomi sun isa dan adam ya tada komada ma'ana ka dan korayin wa. in kin zo cin abinci ga yadda annabi yake ci da yan yatsu guda ugun nan idan ya aka loma da biyu uku kin koshi alhamdulillah haka shine asali amma idan fa in kana la mahala in zama dole sai ka ci ka ci kin ci annabi ya ce to ki kasa cikin kashi uku fa sulusul li ta'amihi wa sulusul li sharabi wa sulusul li nafasi kashi daya ki ci abinda zaki dan ci din kashi daya ki sha abinda zaki sha ruwa daya kuma ki rika yin numfashi to shi yasa za ku ga shi cikin bai koshi idan aka ba ciki ya ci aka yi haɗama sai ku ga mutum bai iya tashi bai iya yin abin da ya kamata sai zama talalle to ba wannan abin ne nake son faɗa ba da aka yi cikin sai zama cikin ya kasu kashi biyu akwai ɓangaren zafi akwai ɓangaren sanyi kuna fahimta daga rabin ciki abin da ya sama ɓangaren sanyi inda huhu suke da irin su hanta da waye kasa kuma bangaren zafi ne to wannan gurin duka suna da alaƙa da juna shi yasa ba a so lokaci ɗaya ga sanyi ga zafi wurin cin abinci in zafi ne zafi ya tafi in sanyi ne sai ya gama ba a so a sha ruwa a tsaye saboda zuban da yake yana zuwa ya zai taɓa wasu wuraren da ba a buƙatar wannan jiran ruwa a kansu da sauran abubuwa da ƙa'idoji kun gane wannan gurin dukansu a cikin wallahi tallahi su ne suke cikin danshi kullum ko dai danshi mai zafi ko danshi mai sanyi ba kamar fatar ki da take waje ba umbar ya tsanki idanun ki fuskar ki duk kina shan iska kin fahimta to shi yasa dan adam na mutuwa abin da yake fara lalacewa shine ga cikin sa sai ya kumbure sai ya fashe sai ya fara wari sai ki ga tsutsotsi sai ki ga kaza sai ki ga kaza kana kaza ido ya fashe ya fito An ci waye duk dan adam ya zama gaba ɗaya ba komai bane kawai ya rigar da ya lalace shi sa wani mai hikima yake cewa ya khadimal jismi kan tashqali hidimatihi ya kai da wa zanzan jikinka hidima kina ta hidima wa jikinki sai kin sa led sai kin sa shadda sai kin sa yadi mai tsada sai kin sa kaza mai komai da irin mai sai kin sai irin designer din nan takalmi sai designer hijabi sai designer jaka sai designer komai kam tashqa li khidmatihi kina wahala wajen yi wa gangar jikinki hidima akwai wanda ta fi karfin ta sa yadi dan abba haka take gani akwai wanda ta fi karfin ta sa rampul wallahi rampul za ta sa ba kai akwai wanda ma ta fi karfin ta sa toyobo wa alaikum salam saboda ana ganin cewa kowa wace da gaske ne to ɗan adam yana jin wannan kana ganin ita ta fi ƙarfi sai kawai high-tech yake cewa a ta abu nafsa ka fi ma fihi khusran kana wahalar da kanka kina wahalar da kanki wajen abin da akwai asara a cikin shi ba riba da zai so ya kasuwancin da ba riba domin kula da gangan jikinki tufafi abinci abin sha ya zama komai sai ki duk wannan kamaliyat ne amma ki bata lokaci akai yace to asara ne a ciki idan kika siyo mai na ta buga muku misali anan, nace idan kika ce kina so ki sai mai mai tsada muka ce wanda take hayin malam bello in za ku sana nawa za ka kashe kudin mota ta je a kallaka son bace za ka kashe kaza wurin dawa ba kaza nawa ne kudin man sannan in ta shafa a jikinta manye kyau jikinta ya lullun kamar na jariri ko to ba ta lokaci nan da lokaci kun ga jikin ya fara yin tamuji tamoji ba ta ba zama yadda take ba sai ta koma kuma idan ma a jiki ne kai wata ran ma sun ga idan ta wallahi ba ta gani sai ta sa gilashi yanzu wannan kudin da ta kashe na mai mai da ta shafawa da su turarurruka da su kaya a jikinta ina suke yanzu ila wata riga da sai ta kura a daka ake ɗauko ta inda ake ajiyewa yanzu ta koma ita ce tsumma a ɗakin ta ɗakin ta wani rigar yanzu tsumma ce ya ce ku ɗauko mun tsumman nan za a ɗauko wannan tsohuwar kaya wanda a da jiya ita ce abin kece raini ita ce abin kwalliya saboda ya riga ya lalace to yadda tufafi ba zai tsaya ba haka ke ma jirgi ba zai tsaya ba shi sa yake kina yin abin da akwai hasara a cikin shi sai baki shawara ya ce aqbil ila nafsi ki dimfari ranki ne ranki da take gangan jikinki wastakmil ha ki nema mata daraja da daukakar me rai ke bukata zikiri yake so karatun qur'ani hailala ta hamidi, tamjidi gaskiya neman ta faɗin ta duk wani abubuwan hakuri danniya yafiya irin wa'annan abubuwa duk ba su ne rai ke so ba su ne abincin zuciya da rai take so yace domin me yace fa anta bir ruhi la bil jismi insanu domin ke da ruhin ki ne kike dan adam ba da gangan jikin ki ba yanzu nan dukkan ku nan an ce sunanki maimuna khadija hafsa aisha wato duk sunayen da ake faɗa mana nan wallahi saboda akwai rai a jikin mu ne amma ana zara ran ɗaya a cikinmu ba za a kira wannan sunan da ake kiranta da shi ba sunan ta gawa ta ce ina take ina gawar ina take ku wanke ta ku daga ta ku sauke ta kuma ta a hankali ta ta ta za a yi ta faɗa abu wannan sunan da ake kiranta da shi ajiya wance ko malama wance duk babu wannan sunan ya bace shi ka dan adam ya mutu abin da farko da ke fara bacewa ne sunan shi shi kuma sai ya goge haɓe taɓa cewa ina aishan ina hafsar ina maryam ina khadija ina hafsa ina maimuna ba za a ce ina suke ba ina juwairiya duk ba za a faɗa ba za a ce ne kawai ina gawar amma ba ce gawar ba a rika ina take ainihin jinaza ainihin jinaza ihmilul jinaza aka za a yi ta faɗa shi kenan kuma a je a kai shi gidan gaskiya wannan jikin wanda kika kashe kuɗi a kansa baki kula da zuciyarki ba da ranki to kuna shiga cikin kabari bai da wani amfani shine zai zama abin da kunama da macizai da tsutsotsi za su yi ta warba akwai wani bawan Allah muna fata Allah ya gafarta masa sunan shi Ibrahim yaro ne matashi an ce yaron yana da kirki wanda suka san shi gaskiya na taɓa ganin sa wani lokaci abokin wani ƙanina ne wannan sallar wannan sallar ƙarama wala an yi idi tare da shi da aka dawo idi ko ba ga ibrahim ba ina ibrahim ya tafi ba a sani ba sai da aka kwana uku cur ashe ibrahim ya mutu a ɗakinsa wari aka fara bi abin da ya sa nake fara baku labarin nan ya fara rutsewa ta yadda an ma iya kasa a mai wanka a sa mai likafani duk ba zai ma ɗauku ba wanda suka halarci da suka ce hatta bar ma da waye da aka ɗauka kawai haka aka saka shi gaba ɗaya ma an yayyafa mai ruwa ne kawai an shimfida likafanin a kan shi don ba ma zai gyaru haka aka gumi shi duba ku gani ba. shi yasa kuma ake so in mutum zai kwanta ya zama akwai mutane a inda kake an fahimta kar ka zama kullum ba a sani ba kuma abin da ya faru wani gida ne inda suke suke kula da gidan su biyu suke zaune harin kuma sai ya aure ya bashi shi ko mai gidan kafin ya tare sai ya bashi a wurin irin matasa ne suna kula suna harkoki da iyayensa amma dai sai yake zama a cikin daji yana girki ma a ciki yana dan kula dan ya haka samartaka yan yara haka wallahi wancan ya aure ya bashi ya zama shi take fara to wallahi yadda aka yi kenan kuma yana zaune a cikin ɗakin yana harkoki na irin laptop da wayoyi ɗin nan harkar software dai ni yana irin abubuwansa to kun ga zai kulle kofa ya kwanta ba wanda ya sani shi kenan kawai ashe ana sai da safa ko an dawo idi har idi ya je Ke gawa kawai ana uku ba gan shi ba sai da aka fara jin wari sannan aka tsallaka aka haura aka ga cewa ashe shi ne har ga ya rasu har ya kumbure ya lalace to dan adam ba komai bane dan adam ba komai bane saboda haka shi Allah ana siffanta shi da kamala kuma shi tsarkakakke ne daga dukkan wata tawaya wa tasdiqu bi kulli ma amara Allah ta'ala bil iman bihi kuma ga cikin ma'anar imani gaggata duk abin da Allah ya umarni da imani da shi min al mala'ika kama daga mala'iku wal kutub da littattafai da zama duka an yi imani da Allah da waɗannan littattafai wal da manzannin da Allah madaukin sarki ya aiko wal ba'thi wal da tashin alkiyama da kaddara duka cikin yi imani da shi duk wannan cikin musamman iman ne da ake cewa to wayannan mutanen fa da Allah yake magana kai su din sun ce amanna billahi sun cika wayannan kaidojin duk sun yadda wayannan ababa an gane wannan ko ai saddaqna billah mun gaggata Allah rabban a matsayin ubangijinmu abin bauta kenan wa ilahan shine kuma mahalicci la ilaha ghairuhu babu abin bautawa in ba shi ba wala rabba siwahu babu wani abin bauta din in ba shi ba wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar tashin alkiyama ai saddaqana bil ba'thi wal jazaa al qiyama mun gaggata tashin alkiyama tabbas za a tashi mutuwan nan da aka yi za mu sake tashi kun fahimta a ya kuke ruga ba muna yin sharhi da matani a hada bane a sai ka ce kuma kun manta kun je kun ci naman sallah ne zamu in akwai sharhi zamu yi sharhi in ba sharhi kuma zamu tafi da wata ne haka muke yi kuma haka mun yi imani da cewa an mutu za an mutu za a tashi Da mun wannan duniyar sai a ta kare kullum man alaiha fa ko ba haka ba sannan kuma mun yarda cewa wa in illa wariduha shi wannan bayan ba'as ne yayi ko Kuma kowa sai ya wuce ta kan wannan gada da ta wuce siraɗi na wutar jahannama shi sa wani mai hikima ya ce abat nafsi ta tubu fa mahtiyali ko ina ta ta tuba ina tsimi da dabara da zai yi to na yi na yi ran ta tuba ta ta tuba idan baraza al ibadu li dhil jalali ba da tsimi da dabara lokacin da bayi suka bujiro wa ubangiji subhanahu wataala kun gani wa qamu min quburihim kara. an fito daga cikin kaburbura cikin maye a rude a firgice a tsirara kuma wa ba su siratu juzu Ga shi an shimfida sirari dan a wuce ta kasa fa minhum man kubu ala shimali akwai wanda yake fadawa cikin wuta ta hagu malaiku sun wabce shi na wuta ko kugiyar wuta ta laso ta kawai ta wurga kuma wannan siratin da dakko ne sha haka annabi ya ce ya fi gashi haka. Ga shi arwa min as-salam yana karkadawa shakin yake ba gashi siriri sannan da sarki dahdun mazalla haka yake karshen sarki kenan sannan kuma ga kaifi ga kuma duhu kasa wutar jahannama kake gani kawai aikin ki da kika yi na duniya na aikin kwarai shine abin da zai rika haska miki gama ina ma zaki taka shine nur din da ake magana wanda kafirai suke ce mummunai unzuruna na qatabis min nurikum larji'u wara'akum faltamisu nuran wara din da ake nufi duniya a ce ku koma duniya ku nemo haske dan a duniya ake sallah a duniya ake azumi a duniya ake biyayya ga iyaye biyayya ga miji ainihin wato gaskiya da amana duk a duniya ake sama ku koma ku je ku nemo Allah ce faduri ba bainahum bisurin lahu babun baqinuhu fihi rahama bangaren mun kenan akwai rahama da danshi wa zahiruhu ta bangaren kafirai min kibalin hil azab su kuma yunadunahum wannan kafirin za su rika cewa alam nakum ma'akum mun kasance tare da ku ba a duniya muna sallah muna zuwa makaranta tare ashe duk munafikai ne duk munafunci ne sallan nan da azumin nan da karatun nan duka muna sallar juma'a tare da ku muna zuwa majalisi tare muna karatun qur'ani muna kaza duk Allah bai karba ba saboda munafunci alam nakum ma'akum ya ce walakin na kun fadantu an kusa kuma tarabbasun غرتكم الحياة الدنيا حتى جاء منين على غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور رولي ne kawai na duniya saboda haka sun ce sun yi imani za a tashi kuma sun yadda za a bada sakamako wani ya karba da hannun dama wani ya karba da hannun hagu duk a ranar alƙiyama sun da wannan kan wannan ta fa kamala ne da sharɗan imani duka sun cika to amma sai Allah da kanshi ya ce yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah mai yaudara ne an gane wannan ko ana suna bayyana imani su ɓoye munafuncin a zahiri a ido sarai sarai sarai suna ba mutane yaki haɓai da annaba da annabi da sauran mummune ai ana tare da ku amma kuma a cikin can cikin zuciyarsu to ƙasa tare da su idan musulunci ya yi nasara baƙin ciki suke ji idan an ci nasara akan musulunci kuma sai ta murna a cikin zuciyarsu kun ga munafunci kenan Allah ya kyauta ubangiji ta ala ya ce suna yin wannan ne bi izharihim himul imani wa isfahihim himul kufur suna bayyana imani suna ainihin wato koye kafirci iya ma yakhda'una Allah ya ce ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum face kawunan su an gane ko kansu ne yabda'una an gane wannan ko jumhur daga cikin ƙura suna karanta yukhadi'una ne an gane ko an gane shi kuma imamu hafsa yake karanta cewa yakhda'un suna yaudara mukhada'a abinda ake cewa mukhada'a ne ka yaudari mutum ka yi ha'inci ka yi zambo an fahimta an ba ku kuɗi ku raba naira hamsin hamsin sai ki yaudaru wanda bai sani ba kawai sai ki bashi naira arba'in ki ce ai nan aka ba mu kiga yaudara ne ko ba haka bane yanzu kin wacce goma sai na ki ya zama sittin nashi kuma ya zama na arba'in mukada'a ne wannan yaudara yaudara wallahi yana daga cikin yaudara miji ya bada kuɗin cefane naira dubu a cefanen ɗari biyu a ɗari takwas a cikin arashi shi ma mukhada'a ne kare eh, da gaske mukhada'a yawa haka zalika yana daga cikin mukhada'a shi ma abinda zai ishi iyalin nasa kudin ce faranta 800 ne shi kuma ya ba su 200 kuma Allah ya san yana da wannan 800 shi ma mukhada'a ne saboda tadfifi ne wala ce minan menene walilil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza talu ala an-nasi yakhsirun mutane da yawa hankalin mutane kan tafi akan tadbibi kadai wai akan awo ne ba akan awo bane ya wuce da a mu'amala ma akwai tadbibi yanzu ke da Allah ya ce ki sallah ba ta sallah kuma sai ki ce Allah ka bani lafiya Allah ka azurta ni shin ma Allah abin da ke so sai ba ta da adalci tadbibi ne wannan ki wa Allah abin da ya ce ki sannan sai shi ma ki roƙe shi ya baki an fahimta ba ki wa mijinki biyayya ɗari bisa ɗari kuma kina so shi ya miki ɗari bisa ɗari dabibi ne Ba aka kyautata wa iyalinka ɗari bisa ɗari kuma kai kana so su kyautata maka ɗari bisa ɗari dabibi ne duka sai mun kalla ɓangarorin nan so da su waɗannan mukhada'a suke suna yaudara eh mukhada'a shine a zahiri da sun zo majalisin annabi da sahabbai sai a ga su ma sahabbai ne su yi lakum kawai amma a zuciyarsu kafirci ne har in suka bar wurin mummunan nan koma suke ce makafarai ai inna ma akum inna ma nahnu mustahzi'un muna musu isgilanci ne ai manta da su kawai ai shewa ai dariya ba ka ga ma da lokacin da yace kaza sai ce kaza ai su hmm. kawai kallon su muke su so sun dauka wani muna tare da su ne haka suka dinga yi wa annabi da sahabbai to haka su ma a cikin mutane suke suna nuna munafunci yawa to shine mukhada'ar da suke yi an gane wannan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma gar'una ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum face kawunan su ina fata ana fahimta Allah ya ce ibtibatu khida'ihim ta'udu ilaihim domin makomar wannan yaudarar da suke tana komawa gare su ne la alallah ba ga Allah take komawa ba ma'ana ba ku yaudarar Allah da komai wala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yaudarar annabi kuke yi ba wala ala almu'minin ba mummune kuke yaudara ba wa ma su ba su sani ba ai la ya'lamuna anna aqibata khida'ihim a'idatun alaihim ba su san ba cewa makomar wannan yaudarar da suke tana komawa kansu ne kamar mutum ne ya gina ramin mugunta bai gina shi daidai shi ba kawai ashe bai sani ba shi ne zai fada cikin ramin kamar wani gina ramin mugunta kawai sai ya yaro ne mahaifinsa ya rasu ya ban masa gado mai yawa da shi da mahaifiyarsa yaron nan yaro ne matashi dan karami sai kawunsa da yake da shi dan uwan uba. yanzu wannan dan uwan uban ai bai da gado to kawai sai aka bashi dukiyar ya rike kafin yaron ya girma kuma qur'ani ya ce a rike dukiyar maraya in ya girma yayi hankali an jaraba shi wabtal yatama ko hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalihim kawai sai in kare ya ce ba ko sisi ai kudin su ya kare ya cinye kudin ya tashi ya dinga investing kawai ya tattara ya gudu ya bar ƙasa ya tafi ingila ya je dinga harkoki da kudin yaran nan kawai ya yi abubuwa ya dinga turo kudi ana gina masa gida mai tsada da kamfana yana turo abubuwa ya aura wata baturiya a can har sai da suka haihuwa kawai ya yi waya gashi nan zai dawo Najeriya a zo a buɗe kamfana kawai a fara harkoki wallahi suka zo Najeriya da matar da 'ya'yan daga iyakut zuwa garin su da zai zo suka hakari duka suka mutu kuma ba shi da wani magaji shi kuma ba ga yaron ba kun ga yaron an yan masa dukiya su da Da kamfanin da komai yanzu ya dawo hannun yaron kuma da shi da rahoto. kun ga ya gina ramin mugunta ya fara to shi sa wani lokaci za ku ga wani abu yake ba kwa san abun za ku ga abin da ba kwa so a cikin zuciyarku a zahiri cutarwa ne a gare su amma kuma a boye wallahi alkhairi ne shine aka an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum zaki ga wani abu kuma ke kina ta murna ke ce kika nasara eh an tuhibbu shay'an kenan amma ba sani ba wa huwa sharrul lakum dama ba girin girin ba kai karshen ake kallo saboda haka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ku sani ba Allah shine ya sani saboda haka dukkan mu ji tsoron Allah ubangiji ta'ala yace to basu san abin komawa gare su yake ba Allah yace fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta an gane ko kamar da ne bayani yace wannan cuta ta nan gurin da aka yi magana ɗaya ta kala ta biyun kenan da nace muku shakkun wa nifaq da shakka da munafunci wa alamul khawfi min ittidahi amrihim da kuma zafin da suke ji a zuciyarsu su munafukai wani irin zafi suke ji zafin wai kada asirin su ya tonu a gano su munafukai ne yanzu misali idan mutum yayi wani laifi sai aka zo aka ce ila hain lalla. wani abu yana faruwa da mutane wanda yake yawan tafiya zai iya gaya muku wannan kamar wasu kai ce a dole ne kuku sauran ganewa ba ma daren ce masu yawan tafiye tafiye ila zuwa wasu kasashe idan mutum ya zo airport cikin da ake yi immigration ne ndla ne custom ne duk sai kawo cewa da abubuwan za ka ji idan kana da wani abu wanda kake tsoro kowa menene gaban ka ya dinga faduwa ke har sai ka ce lafiya ne kai ko ba ka da komai sai kai kayan ka kadai sai ka ga auna shi an ce kilan ka bai karu ba ko ɗaya ne amma kilan ka ce ya karu na awo to ka shiga tashin hankali ko kana da kuɗin ma da za ka biya sai ka ga abun bai maka da jiwa balle a ce irin baka da ko shi din nan a ce kilo ya ƙari biyu ko uku ko hudu ko biyar kuma kowane ɗaya dala kaza ya za ka yi ya ce sai dai ka kwashe kayanka ka kwashe kaya ko ka rage kan ka zubar jikin sai dai ka zubar can kuma idan aka watsi ma'aikatan iya mutu zuwa su kwashe zai su da haka ake yi to irin wannan tsoron irin wannan firgicin da damuwa da yake damun mutane duk mai tafiya irin wannan ya sani ko kuma kina tawowa da wani abu a cikin kayan ki wanda ke tsoranto za a iya hana da kafa a ce ba a kama misali ke ce za ki tafi wata ƙasa sai kika taho da ɗan ƙullin yajin ki misali masu zuwa saudiya ba sai na zuwa da ɗan yaji ba sai za mu ɗan barbara saboda babu kastin abinci ko gora ma game da kika ce yau gaba na faduwa ya ta a yi an duba an gani dan za a iya cewa ƙila wannan garin na me shin kwaya ce a ciki kome duk kome zai iya faruwa ana sa kuma sai kin kada kanki a cikin mashin su suke da da ita wala su suke da da ita ai wanda yake zaune a kan kujerar nan a kan kwamfuta shi ke da da ita yana kallon jikin jakan Ajiye duk abin da ke cikin jakarsa ya nuna a gaban shi in ta wuce ya ga bai gane wani abu zai dawo da jakar sai ta zo daidai kyamaran ya gani cin meye wannan shi ke dawo da ita yake tafiya da ita da kai akwai abin da yake suspecting ne to irin wannan tsoron an fahimta to munafiki haka yake wai abin da ake cewa mai kaza a jikinsa ba ya jimirin asu ba haka bane to shi haka yake ba wanda yake son yana da laifi ko a ce an kama shi da laifi za ke zama ce ba laifi kika ba amma dai kina tsoron kar a ce sun yi laifi kuma hanyar laifuka wanda za a iya kama ka suna da yawa wani abin baka ma san za a iya kama ka da shi a ce laifi wani kin gani haka zo ka tafi a baka fom ka cike nawa za ka fita da shi na kuɗi na dala sai ka rubuta ka cike fom baka da dala ko daya ƙila ko ka rubuta dala ɗari biyar ko ɗan wani abu da za ka ɗan kashe ka ci abinci kawai to kuma sai ka zo dawa sai ka ga ka zo yana faruwa kamar ni yana da wahala in tafi ba a bani sako ba yana iya faruwa saboda ko mutane ka san wasu da Allah malam kaza kaza wanda babu wannan sai a baka sakon kuɗi ko dai a dala ko a riyal kin fahimta wanda adadin wannan kuɗin da za a baka ka zo ka wuto da shi ya kai miliyan kaza an fahimta wani lokaci bai da yawa ila miliyan ɗaya biyu wani lokaci miliyan ashirin talatin kuma a aljihu za ka saka ko a wani wurin da ka san su kuma ana gani kai laifi ne gidan wa ka samu wannan kuɗin da kai ka wuce ka karɓo to in ka zo da irin wannan kai ma gaban ka ya dinga jam ya za a ka wuce duk yana faruwa <laughs> Allah ya yadda mu to irin wannan yana faruwa haka za ga mutane wani ban tausayi wani bai sani ba ya taho da abin laifi ne wani ka gaya masa wani zai gyara ya kiyaye tun kafin a inda za a tare shi wani kuma bai sani ba ka gaya mai yaƙi a ce shi zai jaraba kuma haka zai fada ciki kun gani to haka kullum duk inda za tafiya za ki ga irin wa'in abubuwan suna faruwa wani ya zai siyo zanzan an ce zanzan din nan auna shi ake a cikin akwati a saka ko kaji ba a shiga da shi cikin jirgi kaga wani ya taho da shi a cikin jirgi zai shiga dole a wurin za a yadda shi ba kai ka wuce da shi ba kuma kuɗi yasa yake ya za a yi kuma ka gaya masa kila shi bai ji ba sai ka wuce da shi, su suna da ka'idar ba a san lufi ba a san baiko ba a san kaza ko tsini ko afta ko wani abu kai wallahi wani lokaci har sai raki na ninca wai zan ba iya tafiya da makilin kuwa tunda ai lufi ne ko ba la makilin wannan sai na yi tunani a saboda ana kama ma masu sa miyagun kwayoyi a cikin makilin a ah, wannan aina wallahi tallahi wannan shine karatun farko da ya kamata kowa a yi masa musamman a can ma wallahi duk da dai muna magana ne akan tsoron da ake yi amma ba wai muna saba wai a ta bada labarin ne aidojin jirgi ko kaza ba amma tabbas ba a ajiyan kaya a iyakon ba dan rike mun in kama ruwa duk wanda ya zo iyakon ta kan sheke, yake jakakki na tare da ki in za ki bar daki shiga ban daki da jakakki kin gane ba ina nufin a cikin jirgi fa a cikin terminal duk inda aka ji ba wani ajiya ba rike mun ba kaza robar ruwa wannan an sha kamawa ku za an sa kwaya a ciki wallahi kuwa kwaya fa alaikun sa kuka je ina eh eh Allah ta a ina ai goron nan cikin cire zuwa ba Thank <laughs> you. Allah gaskiya ne to saboda haka yan uwa sai a kiyaye almuhim yanzu kun ga irin wannan shi'urin na tsoro to haka munafiki yake kada al'amarin shi ya tono yanzu idan kuka shigo mota daga Kaduna za ku Kano ko za ku Maiduguri ko Bauchi ko ina ne ko za ku Abuja ba ka tana ba mu haduwa a hanya da cikin fund da ndlea to masu shaye-shayen nan wanda suke shaye shayen inda a motar suke to su a faɗe ke su a tashi kai ko da babu ƙwayar a tare da su in dai sun taɓa sha to wallahi suna gane su hankalinsu a tashi idan kika kama hanya daga kano kika yi daura shi kuma saboda akwai bodar ne katsina da da to nan kuma immigration saboda duk wanda shi kuma ba ɗan Najeriya bane yana jin tsoron ya aka yi zo wucewa ko ta ina zai shigo wannan abu suna takura ta hanyoyi da yawa ki kama hanya da katsina ki hanyar maradi inda bodojin nan suke haka ne ki kama daga ainihin wato Sokoto ki hanyi, cikin garin Sokoto ki kama hanyar Illela ita kina so ki shiga ne duk wa'annan wuraren duk wanda zai wuce sai yana da matsala a tsorace za ka ga gaban ka zai ta faduwa ne da da ina fata ana fahimta to munafiki ko idan yayi wani abu na munafunci to gaban su zai ta faduwa yana jin tsoron kar a gano asirin sa ya tono an fahimta shine cewa alam shi wannan tsoron alam ne zafi ne na tsoron da suke ji ministi za'i amrahum na tona asirin al'amarinsu wa darbin ala aidihim da kuma wa darba ala aidihim da kuma bugu akan hannayensu irin na kai to wannan cutar da suke zuciyarsu sai Allah ya ce faza da humullahu marad sai Allah ya ƙara musu wata cuta wannan cuta da aka ƙara musu ya ce shakkan wani faƙan wa alaman wa kaufa shakka zunubi ne suka yi domin ya ce iyakum wa zanna akdabul hadith kaga sako ne sannan wani faƙan munafunci Allah ya ce munafiki na fi darkil asfali minan nar kun ga biyu kenan ko duk aka mutum da dan ga tsoro wannan azaba ce ta farko da suke samun munafiki tun a duniya hasab lahi. bisa gurgurdan sunna ta Allah subhanahu wata'ala fi anna sayyi'ata la ta'qub illa sayyi'a cewa ita mummunan aiki wallahi ba ta janyo komai sai mummuna inda kin shuka mummuna to ki tabbatar da zaki girba mummuna kawai shine wannan munafincin da kuke yi mummuna ne to za ku girbi wannan mummunan munafincin da kuka aikata shine azabul alim azaba mai radadi muja'un shadidul waqa ala nafs wato mai tsananin zafi wanda yake aukuwa akan mutum munasabatul ayati lima qabla hawa bayani ma'anaha wato alaƙar wannan aya da abin da yazo kafin ita da bayanan ma'ana mala yace lamma zakara Allahu ta'ala almu'minina alkamilina bi imanihim lokacin da ubangiji ta'ala ya ambaci mummune waɗanda suke da kamala da cika a imanin su wa zakara muqabilihim wa hum kuffar ko wa humul kafirun sai kuma Allah ya ambaci opposite din su opposition su mummunai su ne kafirai wa humul kafirun al-balighuna fil kufri muntahahu wadanda su sun kai makura a kafirci an fahimta yace to zakara al-munafiqina sai Allah ya ambaci munafiqai a tsakani wa humul mu'minuna fi zahir su munafiqai su ne mummunai a zahiri amma kuma al-kafiruna fil batin wadanda suke munafiqai ne a boye wa hum sharrun min al kafirin wallahi sun fi kafiran nan sharri kafirai albaligi da fil kufri ashadda wanda sun kai dafi kokura a kafircin waɗannan munafikan sun bi su kisa ake cewa wai da munafiki ko da abokin gaba na waje wa gara abokin gaba na waje akan abokin gaba na cikin gida daga cikin gida kai yake ya kaba kama san abokin gaban ka wani kila kina ganin tsawon ki ce amini yake ce kira ta gaya mata sirrin ki baki sani ba ina ganin kamar taimakon ki take amma tana miki ingiza mai kantu ingiza mai kantu ake caruwa ko shi take ta miki baki sani to kun ga munafinci kenan amma waccan ta wajen ta nuna miki adawar ta a fili da kin ganta na ma kin san ita abokin gaban ki kin sai da ki kauce mata amma ta cikin gida ta jikinki wanda take makale da ke sai san yadda zaki ki sani ba shi ta wani lokaci illa da take tare da kai da baka sani ba ta cutar da kai ta cutar da kai shi sa ake so a kiyaye a roƙi Allah a mai da al'amari gare shi a kama asbab to Allah shine mai tsarewa wallahi ko abu ka gani nan na taɓa ku labarin wata mata duk abin da ka gani kai admiring ɗinsa ka ce masha Allah haka Allah ya ce ko ba haka bane ba ka zo ka nuna alfahari ba ba faɗin albarka akan abin da ka gani ce Allah ya sa abin ya lalace Allah ya bada labarin waɗanda suke da gona da ya shiga gonar su yi alfahari da ita Allah ya sa gonar ta ƙone gaba ɗaya kamar ya ce aka ɗaura mata aure aka ta ci ado za a je reception uwar ta gari ta ce masha Allah ma'ana ba ta furta masha Allah bane fa irin cin hadu aka taso aka zo reception to ana cikin reception ga miji ga mata amarya ta makance ba ta gani wallahi aka yi aka yi ta ce bata ganin kowa ya aka yi to matar ita uwar amarya din tana irin wannan tana dan leka karatu irin wannan da kuke yi na'am na'am maryam mahmud ana neman ta aure maryam mahmud eh me wannan suna idan ta ji sai ta fita ana son ganin ta aure maryam mahmud ko muhammad ko to maryam muhammad ko maryam mahmud to saboda haka malama ce tana da kan fahimta sai ta ce duk wanda ke hudun nan ya kamata kowa ya alwala ya kalli amarya ce masha Allah masha Allah tabarakallah kowa bai mu umarni a to ku tuna ya za a iya zuwa kuma zai fita ba wanda zai fita aka aka ta yi aka alwala aka yi ta ce masha Allah amarya tana nan a makanci ta makanci hankali zai tashi reception ya tsaya aka koma batun amarya har aka karasa yadda aka buke da addu'a aka rufe da addu'a aka wasu miji ya ce yana son matarsa a haka haka ya haƙura aka tafi aka je asibiti gida aka je asibiti waje ba inda ba a je ba tana nan a maka ido abu da amma ba ta ganin komai shi ne Allah ya karkato da su an gaji an ce idan haku taƙi sai a koma dama aka koma ɓangaren malamai masana magada annabawa bangaren islamic medicine aka bincika da tambayoyi da kaza malam ya ce musu wannan gaskiya kan mun baka ba wani batun jinni ko wata cuta ko kaza kan mun baka ce eh domin kafin abin ya faru tana gani lafiyar talau aka zo reception a cikin wurin reception kawai ta makanci to a nan gurin ne abin ya same ta kuma duk wani wanda ke wurin an sashi ya lura ba wani wanda za a ce ya ƙi balle a zarge shi haka hakura ya ce to kai uku ne ko dai a gano wanda ta faɗa ɗin wanda ta yi mata wannan kamun bakar dan mai shi bai sani ba ta zo ta faɗi wannan abubuwa na alkhairi da albarka a tare da ita Ta kalla, masha Allah ta faɗa za ta samu sauki ko kuma a an so wani abu nashi ko dan kwali ko zani ko waye nata ko zani ko hula in namiji ne an fahimta a jika shi a yayyafa masa ruwan za ta tashi za ta warware ko kuma shi wanda ya kamun bakan da ma bai sani ba in ya mutu in dai bai da rai zai iya faruwa za ta warke to waye za a ce haka aka yi haka aka haƙura aka miƙa labarin Allah aka miƙa wa sarautar Allah ido kamar yadda ake cewa ko wannan amarya sai da ta samu cikinta na farko har ta haifi ɗan duk a makanta ba ta ma taɓa ganin jaririnta in ta kai labari ta shekara hudu da makanta haka take zuwa miji ya kai ta gidansu a kama hannunta ta kawo ziyara a gama kuma ta koma kullum haka tun suna magana a kan bakanta har sun haƙura sun saba ya ta zama kauni ta gida da iyayenta ta koma gida a zuwa a ɗauke ta haka dai wata rana kawai ta tashi bacci kawai ta ga ido ya bude da safe kawai ido ya bude sai murna da ido tana gani mijinta wani shi wani ne za a kala? murna idan abin murna da faranci ya samu mutum yana da wanda yake fara kira ya sanar da shi an ga waya ta kira uwarta mahaifiya ta ba ta labari cewa kirfa ya bude ta kira mahaifiyar ta kawai mai ko uwar ta dauka sai wanta ne ya dauki ya ce mama ta mutu yanzu yanzu nan ashe uwar ce ta yi kamun bakan bata sani ba ta sa kowa ya alwala ya ce albarka amma ita ta uwar bata faɗa ba ana ta kyau a ce mutane su yi amma ya samun da kanta da san cewa ita ma za ta yi uwar ce Allah ya kyauta ki so da kamar yake cewa a nan gurin akbar ta'ala anna fariqan minan nasi humul munafiqun Allah ya bayani waɗansu mutane su ne munafakai hum sharrun min al-kafirin al-balighi kuma su din afwan wa yad'una al-iman ko yad'una al-iman waɗanda suke kirarin imani bi alsinatihim da harsunan su wa yudmiruna al-kufr fi qulubihim amma suna koye kafirci a cikin zukatansu yukhadi'una suna yin yaudara wa suke yaudara yukhadi'una Allah ne Allah suke yaudara wal mu'minun da su da mummunai ko da shi da mummunai bi hadha al-nifaqi da wannan munafincin wala yace al-khida'u asluhu al-ikhfa'u wal hasad asalin yaudara shine boye abu da banna wa minhum mukhda al-bayt alladhi yaqfi fihi al-ashya akan ce maqda maqda akan ce sto yanzu kika shigo gidan wata za ki ga falon ta kila amma uwar dakan ta fala ki gani ba ko da kin dai kofar ba san me a ciki ba amma akwai wani wuri sunan shi sto ba kowa ke ganin sto ba inda ake adana ababe a ciki za ka ce maqda al-bayt inda yake a ana ɓoye abubuwa to asali daga wannan ɓoye abu ne an bada naira ɗari ne a bada hamsin hamsin kika ce arba'in ne in ga ba san haka bane sai abin da kika to irin wannan wal khadi wal mukhadi bi ma'ana wahid mayaudara mayaudari da kuma yaudara duk ma'anar su daya wa huwa an yudhira bi qawlihi aw fi'lihi aw yuridu an-naf'a wa huwa yuridu ad shine mutum ya faɗa abin da zai zamanto da maganarsa ko aikinsa Allahu yuridu an cewa yana so ya amfanar ne ta zo ta baki shawara tana ganin ai ta masoyi yake ce ke ma kina ganin kina son ta amma wallahi cutar da ke take son tana miki inda mai kan tuni yawa ita ce take can tana miki dariya wa huwa haramun illa fi harbin irin wannan abun na mukada a haramun ne in ban da wurin yaki a yaki ya halatta a yaudara ya ce yaki dan zamba ya halatta idan aka zo yaki a ce to ku nawa ne mu ma din ga mun fito ko ɗari biyu ne ba ka ce ga mu nan mu dubu goma eh sai mun gama da ku kun abokin da ba zai ji tsoro to wannan kun ga ai ya halarta irin nan wannan an fahimta yawa ko kuma mutum ya je tsokano abokanan gaba ya je ya shige shi ne au mutahayyizan liqitalin au muta menene au mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin ka zo ka tsokano su yadda in suka zo a musu kofar rago ko a musu rumdugu a kashe su to wannan duka ya halarta amma in ba haka ba mutum na juyawa faqad ba bi ghadabin min Allah Allah ya fushi da shi ba a guduwa a ranar yaki Allah ta'ala ya tsare mu abin da ayat take karantar da mu wace kafin nan ko ban ga wurin ba eh walamma kanat ajibatu khidayim ko qa'idatun alaihim lokacin da wato makomar yaudarar da suke ta koma a gare su to kanu bi zalika khadimina anfusahum sai zama da hakan da suka yi sun zama masu yaudarar kansu da kansu an fahimta na gairihim ba wasu su suke yaudara ba walakin lahum la ya'lamuna zalika wala yadruna bihi amma su basu san hakan ba ba ma taba ji ba balle su gane haka an gane ko bare ce kama akhbara ta'ala anna fi qulubihim maradan yadda Allah ya bayanin cewa a cikin zukatansu akwai cuta wa huwa shakku wal nifaq wal khawf wannan cutar ita ce shakka da munafunci da tsoro wa annahu zadahum maradan Allah kuma ya ƙara musu wata cuta wadda wannan cutar ita ce uqubatan lahum bi uquba a gare su fi duniya anan duniya wa tawa'adahum bil azabi al ya kuma yi musu alƙawarin azaba mai radadi fil akhirati a lahira bi sababi kadhibihim wa kufrihim saboda ƙaryar da suka yi da kafircin da suka yi daga cikin abin da wannan aya take karantarwa shine at-tahdhiru min al-kadhib wal nifaq wal khida wannan aya tana tsoratar da mu da jan kunne akan karya, da munafunci da yaudara wa anna aqibatul khida'i ta'udu ala sahibiha kuma yana gaya mana cewa wannan aya ta nuna lalle makomar mayaudari wallahi tana komawa kan ne ba wani ba kama anna sayyi'ata la yatawalladu anha illa sayyi'atun mithluha kamar yadda mummuna aiki ba ta janyo wani abu face irin mummuna aiki irin yadda aka aikata saboda in kike ƙarya yanzu ko to ku kalli shi umcin sabo shine wallahi an jima sai wata ƙarya ƙarya take a tambaye ki ki ƙarya ko ki faɗo ta magana ta ƙarya to sai wannan ƙaryar da take guda ɗaya sai ta janyo miki ƙarya biyu ko hudu biyar haka take shimcin sako kenan haka yake idan ko kike gaskiya za ta saki ƙara yin wata gaskiya ki zama mai gaskiya haka take Allah ta'ala ya fi mana Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar asabar jibi kenan jibi da safe akwai muhadara ta mata a masallacin dan fodiyo muna gayyatar kowa da kowa wanda ta samu dama ta je ta halarta a kan hanyoyin tarbiyya wanda Profesa Jamilu Yusuf Zarewa zai gabatar insha Allah ta'ala Allah a gaya ma duk wanda ji da wanda ma bai ji ba a sanar da su gayyata ce ta kowa masallacin dan fodiyo safiyar ainihin wato asabar karfe tara da rabi na safe ko karfe tara goma ne aka sabo ba je da wuri don ki samu wuri barin gani goma ne ko taran ne amma in aka sa lokaci ayan ba ki je da wuri ba sai kuma ki je ki rasa ya rasu Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa masallacin dan foliyo ne angos sinusi yake dan hodiyo angos sinusi E eh, karfe goma na safiya aka rubuta kai eh, sai karfe 9 zuwa 9 da rabi ya zama kina masallaci sai saboda goma insha Allah a fara eh na tura muku a group ko to da Allah ƙara yada shi a sauran groups Allah ya bada ikon halarta akwai daga ita baba da ya zo gaishe ta dan yar uwarta ya zo ya koma Kano har Allah ne ya masa rasuwa a take muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya haka makoncin sa da kanta dan babu ne ina tace ma eh yanzu yanzu ta magana kuma dauke ta fita ne to da Allah ya sa shi addu'a saura su ma idan an zo Allah ya gafarta musu waɗanda suka rasu tun daga kakanninmu da iyaye tun zamanin annabi adamu zuwa yanzu Allah ya gafarta musu Allah ya ji da iyayenmu da malamanmu da waɗanda suke da haƙoƙi a kawunanmu Allah ya ba mu ikon cikawa da imani mu ma nan akwai tambaya ta baki wa alaikum assalamu wa eh kar ki rika cewa ko ki rika cewa wato ya rika cewa okay to eh ɗaya ne ki ce ya dudu ya rabbul arshi la ilaha illa arshil majid yayi kin ga kin ƙara kalmomi a jiki ba laifi bane in kin tsaya akan ya dudu. in kika ƙara da ya dudu ya zal arshil majid yayi kin fahimta yawa babu laifi ba wa alaikum assalam na'am baya halatta sai in kin mallaka kin siya amma ya halatta ki sa online a gani kowa ya ce ina son kaza ina son kaza sai ki kawo da kuɗin ki ki siya kowa ki bashi nashi a wai ki an sa kuɗin su ba an fahimta kar ki an kuɗin mutane sai in kin mallaka ke kika biya kuɗi naki ne to za ki iya yin haka amma bai zo hannun ki ba ki mallaki abin ba lokacin da yake tallaba ki bane amma ya halatta in sun gani su kama wannan takalmin ya mun ina son kaza an kawo ina son kaza da farashin da kike tsarin zai zo miki a haka kowa sai ta kama ka fahimta yawa amma dai ba an san kuɗin mutum a matsayin ya siya wannan sai dai wasu malamai suna cewa hot payment da ake badawa na sunan an shiga ciniki in kina da yakinin kayan zai zo wasu na ganin babu laifi a karɓar hot payment amma complete kuɗi na an siya abu duk da shi ma mai rauni ne wannan fahimta domin idan aka bada part payment ai ciniki ya kulli kenan kin fahimta saboda ka idan an samu matsala je kin sai da mata a naira ɗari kuma ya zo miki ma a naira ɗari da hamsin to nawa za ki ƙara kuma nawa ne riban ki kin ga sai ki mai da shi ɗari biyu kenan misali ko ɗari biyu da saba'in to ita kuma za ta yadda bayan kin sai da mata da shi naira ɗari kin ga ba zai yi ba sannan kuma idan kika sai da mata a ɗarin kila da kika je sai aka samu sauki sai koma naira hamsin kika siyo sai kin da ɗari ne kina sa ran zai zo miki ne har komai akan naira tamanin naira ashirin shi ne riban ke zama naira ɗari sai kika same shi akan naira hamsin ya zama kuma ya zo miki akan naira goma ya zama naira sittin kenan za ki mata ragi ki maida mata canjin ta ba za ki maida ba to shi yasa ba a haka kin fahimta da yana cikin kasuwancin da ya zamanto cewa ba a san su haramun ne ki tabbatar da kina da kayanki kin siyo kin mallaki abin haramun ne ki sai da abin da baki mallaka ba ka abin da kin siya naki ne kin saka zalunci bane kin saka ga irin kayayyakin da zaki oda nan da karshen wata za su zama ready in mai so kowa ya gani ya kanka ba kin fahimta shikenan kayan ki sai su zo in kin nemi bashi ke kin siya wannan naki ne da wanda kika ci bashi amma kudin ɗan kasuwa an fahimta amma zai iya baki ajiya da shi a ajiye in ya zo a sai a faɗa min nawa ne sai in ciko duk malamai suna ci ana iya haka sai a kiyaye alaikum salam malam wallahi gaskiya shi dai shi dai ka aika fada kai da malam mata gaskiya sun zura kan su da yawa cikin duk mafi yawanci malam haka ake wannan shirikin a tsoron kaya a waya malam kuma ka karɓi kuɗin mutane sannan shi kayan in aka tashi aiko da shi ba a da mutum idan shi gani mafi yawan to ai tono ma wannan ali zan faɗa miki haka ali na sha siya abu wallahi sai ga ba shi bane abin da na siya Allah ya kyauta shi yasa na daina nima kuma ba wai wani abu ne su suna ma da abin suna ma da abin direct a kamfani zan gani in siya a online amma in ya zo abin da ta gani na siya ba shi bane ya kawo mun Allah ya kyauta sai da kai asara da Allah ya shirye da idan kana son abu ka zai ka siya da kanka ka gan shi da idanka kin gan shi kina so shi kenan ki siya eh Allah ya shirye da mu to shi kenan ko wa alaikum salam eh za a gaya mai gida a ce kudin nan da ka bada naira dubu ɗaya gaskiya ɗari biyu ta ragu amma mun ajiye saboda gobe kila za mu ɗan ƙara gishiri ko mai akalla ya san kudin shi da ya ɗan ragu haka ake a faɗa masa eh amma shi ma mai gida zai iya zama dai ya zama hannunsa a buɗe ke. idan wani abu ya rufe ya rika cewa kwakwaf ya rika nan dai mai da hankali ya rika kau da kai yawa kana dan bari saboda dan wani abin da zai taso baka sani ba kila tana cikin girki wani abu ya tsaya ya zama tana bukatar ɗan wani abin da zai iya ma ashara take bukata kuma ɗari biyu ce ka an shi canji amma in tana nan kaga za ta sai ashara da shi so ba wani abu ne tun da dama asalin ka ba da dubu ɗaya nan saboda amfanin gidan kuma ɗari takwas ta biya bukata ɗari biyu da ta rage a batta aƙalla kawai nata ne ka ban mata kawai shi ne ba ji ban ji aka ce ba